mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta biyu da sun ka kunshi jihohin Ogun da legas. Adamu Ibrahim ya yi kira ga gwamnatin jihar Ogun da ta kafa wata hukuma ta musamman wato tax force da za ta kula tare da hukunta masu wuri wurin filaye a jihar Ogun. AIG Adamu Ibrahim ya yi wannan kiran ne a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Ogun a Amosun ziyara a ofishinsa da ke a Bekuta babban baturen 'yan 'yan sandan ya ce kafa irin wannan hukuma wato tax force zai hana aikace-aikace masu kwace filayen mutane waɗanda yawancinsu sun zo ne daga makwabtan jihohi. And many brothers have been tempted to move to the state. Our timely intervention has curtailed the Mataimakin babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya ƙara da cewa masu kwaci filaye da yawa suna niyyar kwararowa zuwa jihar Ogun amma ɗaukar matakin hana su a cikin lokaci ya dakushe niyyar su kana kafa hukumar ta task force zai hana su cin karensu babu babbaka a jihar Ogun. AIG Adamu Ibrahim ya buƙaci gwamnati ta jihar Ogun ta sayawa rundunar 'yan sanda ta jihar jihar jiragen ruwa masu bindigogi don a shawukan masu aikata laifuffuka a cikin ruwayen da ke jihar Ogun da yake mayar da jawabi gwamna Ibikule Amosun ya ce gwamnatinsa za ta taimaka wa rundunar 'yan sandan da kayayyakin aiki don ta zama cikin shirin ko ta kwana a kowane lokaci. So many things. So I think uh, that is one area where you should be. See what Gwamna Ibikulle Amosun ya ce suna aiki tare da shugabanni da jami'an 'yan sanda aikin su fili yake karara saboda haka yana ganin nan ne ya kamata a taimaka musu. Gwamnan na jihar Ogun ya nuna damuwarsa game da aikace-aikacen 'yan ta'adda a cikin ruwa don haka ya nemi taimakon rundunar 'yan sandan don a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda zai baiwa masu zuba jari damar shigowa jihar su ko 'yan jihar su yi kwana da idanunsu biyu a rufe tun farko sai da mataimakin babban baturen 'yan sandan ya ziyarci hedikwatar 'yan sandan ta jihar ogun inda ya tattauna da kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun ahmed iliyasu kafin ya zarce zuwa fadar gwamnatin jihar ogun hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya